Mai eh, Marshaba sarkin Kano ya buƙaci da a rage farashin kayan abinci gabanin watan Ramadan. Hukumar NCC ta ce za ta fi diddigin masu garkuwa ta hanyar amfani da nan da kuma ayyukan 'yan sanda. Ministan sufurin jiragen sama ya ce babu wani shiri na ɗauke kayayyakin kashe gobara zuwa jihar Legas. Daga ƙetare mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka ta buƙaci da a tsagaita wuta nan kake a Gaza. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a cikin labaran rana. Yau muna Litinin 23 ga watan Sha'aban shekara ta 1445 bayan hijira, daidai da 4 ga watan Maris ɗin 2024 miladiya. Sunana Fatima binta Muhammad da cikakkun labaran. mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero ya buƙaci 'yan kasuwa da su rage farashin kayayyakin abinci da sauran kayan masarufi domin baiwa al'umma damar gudanar da azumin watan ramadana cikin sauƙi sarkin ya bayyana hakan ne a ranar lahadi a birnin zaria yayin kaddamar da littafi mai suna dauloli a ƙasar hausa wanda farfesa sa'idu muhammad gusau ya wallafa alhaji aminu ado yayin da yake jawabi ya buƙaci masu hali su tallafawa masu ƙaramin ƙarfi a cikin watan na azumi ya kuma yi addu'ar Allah ya kare rayuka da dukiyoyin al'umma domin su gudanar da azumin cikin ƙoshin lafiya da kuma karɓar addu'o'i da aka yi a cikin watan mai tsarki. Reshen ofishin hukumar hana fasakauri ta ƙasa da ke kula da jihohin Oyo da Ogun ya sanar da shirinsa na sake rarraba shinkafa da sauran kayan abinci da aka kwace ga 'yan ƙasa da zarar gwamnatin tarayya ta daddale yadda rabon kayan zai kasance. Wannan dai wani mataki ne na rage raɗaɗin tsadar rayuwa da 'yan Najeriya ke fuskanta a sakamakon tashin farashin abincin. kayan abinci a cewar controller ofishin ben oramulugu ya ce tsara matakan raba kayan abincin ya zama wajibi domin kare maimaita irin abin da ya faru a jihar Legas, da aka samu wasu mutane sun mutu yayin da 'yan daba suka yi yunkurin kutse kai wajen Ƙungiyar tuntuɓa ta masu ɗaukar ma'aikata ta ƙasa naka ta yi gargaɗin cewa harajin da ma'aikatar harkokin cikin gida take ƙoƙarin sanyawa take kokarin sanya wa bakin haure ma'aikata zai dakile sanya hannun jari a kasan nan kungiyar ta kuma gabaikin harajin inda ta ce akwai bukatar a sanya wasu dokoki kafin har a amince da saka harajin a wata sanarwa ranar lahadi kungiyar ta naka ta ce biyo bayan kaddamar da littafi akan ma'aikata a bakin haure wanda ma'aikatar cikin gida ta tarayya ta samar an samar da shi ne domin bunƙasa musayar fasaha da dabaru a najeriya sabon harajin zai dakile kokarin kokarin da gwamnatin tarayya take yi na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar nan idan har aka fara yin sa. A nan kuma kamfanonin da suka ki bin dokar sabon harajin da ma'aikata bakin haure za su dinga biya za su biya taron naira miliyan uku a kan kowane laifi. Wannan wani haraji ne da kamfanoni da ke ɗaukar ma'aikata da ba 'yan ƙasa ba za su dinga biya. Laifukan sun haɗa da ƙin biyan haraji, ƙin yi wa ma'aikaci rajista, kamfanin ya ƙi sabunta rajistar harajin a cikin kwanaki talatin da kuma bayar da bayanan ƙarya akan harajin harajin wanda zai fito ne daga kuɗaɗen da suke samu daga su na asali yayin da suke aiki a ƙasar nan zai taimaka wajen daidaita bunƙasar tattalin arziki da kuma aikatanta wajen ganin cewar an samu daidaito tsakanin ma'aikatan Najeriya da kuma baƙi masu shigowa. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ne ya ƙaddamar da shi a ranar Laraba 28 ga watan Fabrairun da ya gabata. Ministan sufurin jiragen sama na ƙasa Festus Kiyamu ya musanta zargin da ake cewa ma'aikata na shirin ɗauke wasu kayan kashe gobara daga kwalejin koyar da tukin jirgin sama ta ƙasa da ke zariya Jaridar Daily Trust ta rawaito cewar zargin yunkurin ɗauke kayan ya haifar da martani mai zafi daga ƙungiyar da taron Arewa da cikin wata sanarwa da daraktan yaɗa labaranta Abdulaziz Suleiman ya fitar inda ƙungiyar ce gargaɗin ɗaukar mataki wanda ta bayyana a matsayin abin ban takaici sai dai a wata sanarwa da ministan ya fitar ta hannun mai bashi shawara kan yada labarai tun sadarwa ta ƙasa ta bayyana dalilan da suka sa aka rufe wa wasu mutane layukansu duk da cewar a baya sun haɗa layukan da lambar shaidar zama ɗan ƙasa. Kakakin hukumar Ribon Moka ne a yayin da ake zanta da shi a gidan talabijin da safiyar yau ya ce mutanen da ba su samu cikakkiyar lambar su ta nan ba an toshe musu layukansu kasancewar lambar da suka bayar ba ingantacciya ba ce. A wani bangaren kuma hukumar sadarwa ta ƙasa NCC ta ce a halkin da ya rataya kan wuyar rundunar 'yan sanda ta ƙasa ne bibiyar 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane da ke amfani da lambobin wayar mutanen da suka sace bayan an haɗa layukan da lambar tanin ya ce abu ne mai wahala hukumar ta rika ɗaukar mataki kan 'yan bindiga da ke amfani da irin waɗannan layukan waya kasancewar hukumomin tsaro ne kaɗai za su iya yin hakan kuna sauraron labaran ne daga nan arewa rediyo da ke kan mita 93.1 a kan zangon fm Daga ketare shekaru biyu bayan yi mata kisan gilla an binne 'yar adawa ƙasar Zimbabwe Moblesin Ali a karshen makon nan a garin Chitungwiza da ke wajen birnin Harare. Ali wacce mamba ce a jam'iyyar CCC an sace ta ne a shekarar 2022 a wajen wani wurin shakatawa a birnin Nasime. an samu gamar ta makonni biyu bayan sace ta an yi gunduwa-gunduwa da gangar jikinta a cikin wata rijiya iyalan na ali sun ki ta har sai da an saki wani babban jami'an gwamnati kuma lauyan su an kama shi ne bayan ya ce magoya bayan jam'iyyar zanu pf ne suka kashe ta kuma ya shafe shekaru biyu yana zaman sauraron jiran yanke hukunci kafin a sake shi a watan janairun bana sikile wanda ya fice daga da jam'iyyar bayan sakinsa daga gidan yari ya ce mutuwar ta ali hankali ba za ta tafi abin banza ba daga sauran sassan duniya mataimakiyar shugaban kasar amurka kamar halis ta ce mutanen gaza na cikin yunwa inda ta buƙaci isra'ila ta ƙara yawan kayayyakin agajin da take bari a shiga da su jirin na gaza ta ce dole ne a tsagaita wuta na akalla makonni shida wanda a sa'ilin nan za a iya tafiyar za a iya fitar da duk 'yan isra'ilar da aka yi garkuwa da su tun da farko isra'ila bata halarci taron tsagaita wutar da aka kira a masar ba tana mai cewa Hamas bata bayar da jerin sunayen waɗanda take garkuwa da su ba har yanzu ko suna da rai. Bayanai na nuna cewa tawakar Hamas da kuma masu shiga tsakani na Amurka da Qatar sun isa alkahira domin fara tattaunawa. An ƙara matsin lamba domin cimma matsagaita wuta tun bayan al'amarin da ya afku a ranar Alhamis inda aka kashe Falasɗinawa ɗari da goma sha biyu a wajen birnin Gaza ta Arewa bayan sun yi cincirin domin karɓar kayan agaji inda sojojin Isra'ila suka buɗe. buɗe musu wuta Bankin Raya kasashen Afirka zai ba da tallafinsa a bangaren noman shinkafa da rogo da waken suya domin bunƙasa samar da abinci a Najeriya. Bankin zai bayar da dala miliyan 134 domin cimma wannan hadafi kamar yadda shugaban bankin Dr. Akunwumi Adeshina ya bayyana a ranar Asabar jim kaɗan bayan ziyartar cibiyar nazari kan wuraren noma da ke kan dauri ta jami'ar Bayero da ke nan Kano. Ya ce bankin zai tallafa a Najeriya domin ganin ta ta noma kadada dubu ɗari uku na shinkafa da masara sai kuma kadada dubu ɗari da hamsin na rogo da kadada dubu hamsin na waken soya kazalika ya ce bankin raya kasashen afirka zai samar da tallafi na musamman ga cibiyar tare da yin haɗin gwiwa da ita domin ganin ta kasance cibiyar da ake amfani da ita wajen hasashen yanayi da kuma tattara bayanan da za su sama alfanu ga manoma